الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إمام أبو داود هنا كورو حديثي irin mu'amala yadda manzala sallallahu alaihi wasallam yake yi da iyalansa lokacin da suke cikin gidan al'ada wanda dai zuma sunna ne a kan al'ummansa ajini ne rahama ajini ne mai mu'amala ajini ne na kyautata ma iyali ajini ne na zaman lafiya shi wanda bai gane ajini ba shi fassara ajini yadda ya gani dama mazala sallallahu alaihi wasallam rayuwansa baki ɗaya darasi ne musamman abin da ya shafi iyali da mata al'umman da ba su karanta rayuwar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam suke fassara jini da suka gan dama da irin mu'amalar da suke fada mun gaya maku cewa jinin da suka gabata kafin a jinin musulunci yahudu suna kyashin mace yayin da take cikin ginin al'ada ba sa ci abincinta ba sa shan ruwanta kuma ta bari gidanta je gidan iyayenta sha Allahumma in ta gama wannan ginin al'adan wannan lokacin za kula da ita ne mu'amala manzalai sabani abin da suke yi amma ya laita 'yan boko musu karanta rayuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke doki wani rayu na ture suna cewa ajini musulunci ya danne haƙƙin mata turwa da wannan fahimta tare da wannan tuhuman da ake ma Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam ku ji yadda mu'amala manzon Allah yake yi da iyalansa wanda na gaya maku sacin da ya wuce gidan manzon Allah bude yake a bude yake duk mu'amalan da yake da iyali sun da wahayi ne a bude yake ku ji yadda hadisi yazo yace ya haddasa na musaddad akhbarana yahya an jabir ibn subh قال سميت خلاصه الحجري قال سميت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار في شعار واحد في شعار الواحد وأنا حائط طامث فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعود وإن أصابه تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعود وصلى فيه يتي shi khalas alhajiri ike cewa samitu aisha ya ce na ji na aisha take cewa ta kul na aisha take cewa kuntu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na aisha ta ce na kasance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabitu fi shi'ar wahid muna kwance da liga wanda direct sha'ar shine ligan da yake manne jiki ba abin da yake tsakanin jikinka da wannan ligan shine mayafin da kana rufe jikinka ba komai a jikinka shi shi shaki kira shi'ar ligan ciki larba suna kira shi'ar kamar ligan da ake kira mai sunan sanan eh, singlet to in aka ce shi'ar ma'ana ligan da yake manna jikinka kan a tsaye to na aisha ta ce mahaifin da suke rufewa ba komai a jikinsu ba shi ba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifi ne kawai ke taba gangan jikinsu da na aisha suna kwance ta ce wa ana ha'id na kasance na jinin al'ada amma kwance daya muke mahaifi guda daya muka ruba a tsakanin da ita tamis ya ce jinin al'ada lokacin mai ke zuba ma'ana a ce tamis lokacin da mace take sakiya ma al'ada takidin jinin al'ada ne kalmar ana kira alha'id ana kira tamis amma kalmar tamis ne lokacin da mace ta take cikin tsananin jinin al'ada ya ce muna kwanciya tare da shugaban talikai ba tare da saduwa ba saboda tosai da rahama fa in asabahu minhu shay ya ce wani abu ma lokacin gina alada ya taba jikinsa jinin alada ya taba gangan jiki manzo Allah mai albarka ku karda wannan karatun ku fahimci mu'amala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in asaba minhu shay gasara makanahu she wanke in ya tashi wajen da ginin aladan ya taba she wanke wurin kawai wanke wannan wurin walam ya'ud baya wanke fiye da wannan kalmar walam ya'ud bi ma'ana la ya tawassa baya wanke wurin da fiye da wurin da ya taba shi wanke wurin da gini ya taba wa in asaba ni wa in asaba ta'ni thawbahu in kuma ya taba ligansa can da yace yace yace yace fa in asabahu minu shay gangan jikinsa kenan annan nabi kuma wa in asabahu yani thawbahu in kuma gina ladan ya taba kayansa ligansa wani lokaci to gasalahu makanu shi wanke wannan wurin kawai walam ya udu baya wanke fiye da wannan wurin da ya taba usalla fi shi sallar wannan liga yawa ku ji shugaban talikai kenan manzon Allah wanda ya fi kowane irin mahaluki sabta yake kwance da na Aisha kuma lokacin tana cikin gina al'ada bai kyamance ta ba bai iki zama da ita ba ban suna ci abinci tare ba haka yake mata to wannan shine abin da jini mu ya koya mana sabani mu ma nan arewa irin auren namu irin zamantakewa namu ka ga mutum yadda ya doki mace kamar kayan sakawa ne kayan sakawa ne yanzu na shi zage ta zage ta ici mutuncinta yadda daya daga cikin ku ya bani labari mutum da ya gina gidansa ya gina gidansa a nan ranar da suka tare da iyalinsa shi ya rarraba su to dayan shi take korafi cewa falo nata ba kai na yarwansu ba sauran kishiyoyinta ana cikin farin ciki wannan ranar ka sai mata da dan korafi an ba kowa da gidanta amma ita tana ganin nata wurin bai kai wancan ba ta kenan ya sake ta ranar da ake cikin wanda farin cikin shi ya sake ta ya tuttura matashiyar shi a wurin maimakon ta ya ce ta tafi magana ta kare to wannan tabi'an ba tabi'an musulunci ba ne yadda muke ma mata yanzu a nan yanzu wannan farin cikin da mamacin ta yi korafi meye. a tara irin kakatu guda hu a raba masu gida ba za a yi dambe ba amma tun da allah ya kaddara yin aure mata hudu me na fitina don ta ce wannan gidan ya mata kadan alalashe ta ce ba habu abun haka yake ba take ne suke ta yanzu ya mayar gurbinta kuma suke fafau a wannan ranar farin ciki da an ma kanwanka haka don an ma ka ƴaƴan matanka haka zaka ji daɗi to yawanci ba ma karanta rayuwa manzo Allah sallallahu ba ma karanta shi zaka kake ga mutum yana ce yana son manzo Allah ina fada baki ina son kuma sahabai ina fada baki amma na taba hakkin manzala bai ma san me ake yi ba wata take gam cewa akwai wata yar shi'a da take shiga makota ta taringa zagi na Aisha na ce me kuke ce mata ya ce hai mata suke gaya mana abin da take cewa saboda Allah malam ta kaka mutum da yake riyawa ce na son manzala a zagi yali manzala gaban ki wannan mutuwan zuciya ya kai mutukar billahi lazim duk na gina ko yana da yanci bota ko kanin gari ne amma karka taba ne namu karka taba gidan manzon allah karka taba iyayen musulmi wannan shine ka'ida mutum in dai kana ga an zagi babanka ko kakanka zaka yi shiru to a zaga amma ba wanda za a zagi gidan manzon allah ka yi shiru ma'ana ya nuna cewa baka madadaji ne kada dabba duk kuke baka da wani amfana rayuwanka daga da wani amfani a rayuwanka ko ya je ajininsa wani zai maguzancin sa yi sa amma karta a taba jini da ni na yi iman da shi karka taba al'umman da na yarda da su wanda su ne shamaki askam da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba karbi ba aka dauka wajen da na isha ba shi wani katu baki kawai zai taba gidan manzan Allah kuma ya shiru kaga yadda mu'amala manzan Allah yake sallallahu alaihi wasallam da iyalinsa in wa mata ba su da hankuri mace za ta iya in kana gan ba za ka iya ba ka fita domin in ka riga ka bi irin nasu shi ka sake su da iyayensu baki daya in za ka saki mace baka hankali ba shi ka sake ta da uwanta da ubanta baki daya ku tafi in dai za ka saya ne saboda wata na sha hankura za a zama da su amma duba irin mu'amala da manzo Allah yake mana na Aisha wuri daya suke kwance wuri daya yahudu ba su haka nasara ba sa haka amma yanzu sha tumance mu cewa ban da mu'amala mun hana su gado sha samu irin namu munafikai irin masu mayafi na irin lilibi na sam dan bosa ba su ana biya su dala dubu su shiga kawai ana wai ana waye kan mutane ba waye ba an ci mutuncin mata ba addini ya danne hakkin ba a ba su gado daidai da namiji kai an sike ki gidan wa zaki zauna an sake ki gidan wa zaki zauna gidan iyayen ki zaki je ki zauna ci da sha mijin ki zai turo ba sa gane hikman yanda Allah ke mangana duk mace ko shekara 30 ko ta shekara 100 an sake ta yana za ta tafi gidan babanta in babanta ta na wajen kallon ta za ta tafi wa zai ta wurin zaman wa zai ce da ita wa zai kula da yaran ta shigo da su wannan abin da shari'a kallon ne ce a ba namiji ninka biyu don ikwa da lafiyanki a nan ma wasu mara tausayi mace ta yi rashin lafiya shi a tura ta gidan iyayenta wani almajiri mai aikata haka ma shi zai na tambaya na matan in tana lafiya a zaman lafiya in ba ta lafiya shi a tura ta waje yayin shi ta samu soki ta yi kiba shi je kwasa wace ne rayuwa ne wannan wai shi ba zai zama da iyalinsa lokacin da iyalin tana cikin wani hali to ku duba rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akram kallahu ajinin namu daban ne mu kuma daban sai wannan ga munafikai baka kenan su daina taba ajinin mu zaka karanta ajini ka karanta ka daina taba ajini wanda baka sani ba duba mu'amala manzo Allah sallallahu alaihi iyali akwai haƙƙin dan adam da yafi wannan mace tana cikin ginin al'ada su zauna mahaifi guda zani guda a kwance wuri daya har wata na gina al'ada mai taba jikin gangan jikinsa yahudu ba su a wannan nasara ba sa wannan ajinin mu ne ke koya mana wannan to don ake taba ajinin mu don ake mu don ake ci bam da hakki akan mace dan zancen gado a samu na fi kai daga cikin mata ana biya su dan dala dubu shi su sama fi su sai a cikin kawai da dan boss turanci da hausa biyu su ringa zargi ajinin mu za a gan karshen ki wannan hadisi ya tabbata hadisi sinadin sahihi ne an lauban samu dace yake cewa hadasana muhammad ibn ala wa umm musaddad malaman guda biyu ne yake cewa kala akhbarna hafs ibn shaybani an abdullah ibn shaddad an khalatihi maimuna shi abdullah ibn shaddad kanwa mahaifiyanta ita ce maimuna ita maimuna ita ce karshe a cikin iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da manzan Allah ya aure ta bai kara wani aure ba shi ita maimuna kenan bint al-harith anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yubashira imra'atan min nisa'ihi wa hiya ha'id amaraha an ta'tazira summa yubashiruha inda manzala inda ranar daya daga cikin matan tana cikin gina al'ada manzala baya barinta manzala baya kyamanta she ta yi wanka ta sa kaya she su yi soyayya su kwana a kacifa daya she ringa wasa da ita wannan wasa da matanka da soyayya ba rashin girma ba ne ba rashin girma ba ne shi ga wani katu ya zo da babban liga kawai ce da matan duk abin da ya fara zaginta daga baya neme ta wai shi babba ne ya sa katu liga da babban liga ya zo yana mata yana zaginta daga baya kuma neme ta to ba haka ba ne manzana sallallahu alaihi wasallam abin da yake ice mace da take girin alada shi ce da ta ta yi wanka ta sara jikinta kuma su yi soyayya haka ake so a kwanta mata hankali a yi abin da tun da wata nan mace tana cikin gina alada ba ta da eh, nusuwa fada to irin waɗannan manzana yake koya mana sahabansa wannan da mu koya wannan iyalinka ne ka yi soyayya da su ka yi da abin da ka gani dama da su ban da saduwa wannan shine ake koya mana jini ne babu kunya cikin ajina a fahimci waɗannan karatun domin kuma ta sa ku koya kar ku zama kamar abin da aka wuce mutum zai shiga gida shi ka ce ina gyara mura yana buga bol kwano zai shiga babba su kake gan gaɗe ga suke yi wata mace kuma bata da hankali daga miji na shigowa ita kuma ta sa zani daya a nan iya nan kafin ka shigo kana ta bala'i ranar ya ce babu babu ashana babu karanzir babu wannan babu wannan kai kuma ka haura saboda babu sari allah ya samu dace wannan jisun ikhrajiyar buhari buhari na yarwaito shi ga yadda karatu yake ta ce kana izara da yi bashiram imra'atu min nisa'ihi inda yana so wasa da iyalinsa daga ciki amanan kwanta da abin nan mubashara da ita amanan su kwana gu daya nuna mata soyayya wahiya haidu tana cikin gina alada amaraha shi umarce ta an ta tazira ta sa kunzuku ko ta sa zaini ta daura su mai bashira ba wani nuna mata soyayya da da da da da da da da kwanciya wuri daya amma ban da saduwa wannan shi ne zai doki kewanta shi ne zai doki matan ta dauka ita ma mace ce ana son ta wannan ne rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata mu mu rige kokoi da su Allah ubangiji samu dace wannan Buhari ya rawaito shi Muslim ya rawaito shi kuma a masu ruwaito da wata hanyoyi daban-daban ban da wannan hanyar da abu da ya ruwaito shi to wannan <coughs> ya koya mana cewa manzana sallallahu alaihi wasallam a shanti yadda yake yake zama da iyali suna cikin gina al'ada amma baya kusa da su a wajen biyan bukata na sunna to amma mutum da kuma shawa ya wuce masa gona da iri ya san da mace tana cikin gina al'ada mai shari'a ce a kai wani sun ta ba su da hankuri matan tana cikin gina al'ada shi ya ta to mai shari'a ce akan wannan abu haram ne bai kamata ba to in ka aikata fa in ka aikata fa tunda shari'a gaya maka ya ce za ka iya sa ta yi wanka ta yi komai ku yi soyayya har ka biya bukatan ka. ba tare da ka ta ba a jini bai ya toshi ma wani kofa shi bude ma wa kofa lalla matanka kwaya ɗaya ne kamar cingon kana tare ta to yanzu ba yanda za a yi to ka sa ta yi wanka ka yi soyayya da ita wanda ko soyayya wanda ku kun fi mu sani kuna da duk abubuwan kun fi ni sani na fada ne kun san komai <laughs> eh matasa sun san ma me suke yi ina ga mu gidadawa ne ma ba mu san abin da ake ba to kun san da abin da ake nufi eh ma ce Allah ya ba ku iyali mace ma ce ba legima ban babu abu legima ba fada bane ku ne ba ku da hankuri yanzu shi ka gan ka ina pompu ina zuka pompu in ka sike ta kuma ku je ku yi nadama kai da ita da hankuri ake yi da zama da iyali to mutum da ya kuma ya kuskure tun da ga yadda ji ne koya maka cewa tana cikin gina alada ga za zaka yi da ita ga za zaka yi soyayya ga za zaka yi to in ka kuskura kuma ka saba ma Allah ya za a yi to wannan ne karatu yake zuwa yace babu fi kafarat man ata ha'id kafara abin da zai warware maka zunube abin da zai goge maka zunubinka in ka riga ka sadda mace tana cikin gina alada anan za ku gane sarkin ajini musulunci anan za ku gani sabta ajini musulunci waɗannan cutar gemo da abubuwan da ya kewaye mu anan da cutar sanyi da duk barazan waɗannan cutukan nan e kasan waje suka turo mana shi sa kuma ana tarkiza kan afirka domin bakake ne ban da kariya gwamnonin shugabannin ba sa kare mu yan jaririn ba sa kare mu duk cutar sa ce nan na gira ne da kasan zimbabwe da waye mu ka kafi mafi yawan kanjamu kuma kanjamon daga can aka aka kikiro aka zuba mana nan a ce mu ne dabbobi kawai a ringa kiyo kuma shi a ringa neman kudi a wajen su a sayo magani mu in bara ne shi a cuce mu kuma ringa ce mu ne duk mata mu tamanin bisa dare masu kanjamo ne wannan cutar mu ba mu ga mutum biyu uku ba ni ido dai ban taba ga mutum biyu uku ba gani ba ake ta kururuwan kamar mu duka muna cikin mutuwa ma masu gani na taba gan wasu tambaya ni ba ma san yana tare ne wanda na gansu ba su yawa ike cewa haddasana musaddad akhbarana yahya an shu'ba gairi yace gari gari yahya yace haddasana an sa'id sa'id al eh, yace haddasana al-hakam an eh, an abdul hamid ibn abdurrahman an niksam an ibn abbas radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam fil ladhi yati imra'atuhu wa hiya ha'id kala yatasaddaq bi dinar aw bi nisf dinar yace ibn abbas yake cewa ya ruwaito wannan hadisin waje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fil ladhi yati imra'atuhu inda ya sadda iyalinsa alhali tana cikin gina alada kala yatasaddaq bi dinar ibar dinar daya sadaka dinar daya kun san kiman sa nawa ne yanzu jinnar daya ya hora dubu hamsin don ku sani don kwa ku taba ga ku da rowan tsiya to ga abin da yake a gaban ku dinari yanzu ya fi dubu hamsin don dinari gwal kenan kwandaran gwal kenan wanda ma larabawa an zaka aure za a baka kwandara kama kwandaran mu ne nowi sada na gare shi to mutum da ya sadda yari ina san laikin kar masa zunubi doki wannan kwandare ne mu fakiri ne yake nema abin da zai ci ba shi saraka shayan a karkar masa zunubi da yi jiya da dare na fata an gane au binisbu dinar in kuma baka da dinar na ka ba da rabinsa na fata an gane wannan hadisin ya inganta kuma hadisin buhari ya rawaito shi sharcin buhari ne ya cika sharcin buhari ne ji malamai hadisi ya tabbata isnadinsa sahihi ne kamar da shau albani ya fada na daina koro maku sanadin da abubuwan da ke ciki na gan ba ruwanku da ilolin hadisi an gaya maku ba rubutu ma ba kwa yin sashen jin bincike an gaya gaya maku wani yana ciki da ifi na wannan sahihi na gan kama macinin kuke so mu ta har ku zo in kun warke shi mu dawo to ba komai to wannan hadisin ya inganta isnadin sahihi ne a sashen sharcin buhari insha Allah mun koma shi mu koma yanda muke da yake cewa hadasana abdulsalam ibn mutahir akhbarana ja'far yani ibn sulaiman an ali ibn hakam al-bannani al-bannani an abi hasan al-jazari an miksam an ibn abbas radiyallahu anhu qal idza asaba fi dam wannan iktadi ibn abbas ne an gama magana manzo Allah yake ce za asaba fi dam fa jinnar wa idza asaba fi inqita dam fa nisfu jinnar ibn abbas ke cewa iza asaba fi dam ya sadde iyali tana cikin ginin alada to Fajinar, jinnar ibada jinnar guda shine tafsirin da hadisin da ya wuce ibn abbas yake fassara maku wancan da yace ya tasakraku nar aw bi nisb jinnar tunda yace wannan manzala ne fara sallallahu alaihi wasallam to shi da ya ruwaito hadisi yake fassara mana yace iza asaba fi dam in ka sadde iyalinka cikin ginin alada fajinar shi ka ba da jinnar kamili wai za a saba fi in ka ta dam amma ginin ya tsaya ba ta yi wanka ba ka saddaita fa su jinnar wannan shi ka ba da rabin jinnar kuna gane karatun kuwa ma'ana iyalin ginin ya dauke to shi ta yi wanka kafin a saddaita in ba ta yi wanka ba dama ka kusa da ita kuna gane wannan shi dai malamai sun yi sabanin kuna cikin tafiya ginin ya tsaya kuma kana bukatanta kuma ba ruwa to wani su malamai su ta yi tayammum ka kusa da ita to amma nan in kuna gida ne ba ta yi wanka ba to in an yi kasa ba ma Allah sai ibn taymiya yake cewa mutum da yayi irin sakin wawan nan to she ita matan aka ce ta yi gini uku ta yi gini daya baka je ka da ita ba ta yi gini biyu baka da ita ba ta yi gini uku she ginin ya dauke shi tana cewa za ta tashi ta yi wanka shi kana da wani yaro a gidan kuma kana zage-zage kana ka dawo da ita karasa inda za a yi shi haka za ka gaya maka cewa wani ta gama gininta wance ta gama gininta tana so ta yi wanka fa ba ta yi ba tibin taimiya ce kana da dama ka zo ka ce na mar da ke tun da ba ta yi wanka ba tun da rashin wankan ina daga cikin wanda ba ta gama sarkin ba za ka iya dawo da ita na ba ta kun gane wannan towa ike cewa fanisu dinar to wannan hadisin mukufi ne shi ke fassara maka wannan hadisin na abin na hadisin da shi ba su yaro to a wajen manzan Allah to wannan mazaba abu hani mazaba imam ahmad kenan da sauran malamai su mazaban namu na gida su imam maliku suna gan cewa gafar zaka nemi wurin Allah amma wannan kudin ba ba ba sai a bayar ba amma tun da hadisi ya tabbata waje manzo Allah magana ta kare dan imam maliki ya ce do abin da ya tabbata waje manzo Allah wannan shine mazhaban sa shine wasu yan wa suna ta tambaya abun mamaki cewa da ganga muti na sai laye she askin sa ko ya yanke farin ko ya gyara gemun sa she bugu ma waya kan kallawo wai mutum da suke so ilayya layya mustahabi ne ko wajibi ne ya taba in ya taba ya yanke farcen ta ko ya aski mustahabi ne manzala ne hana kafa kana tambaye mustahabi ko ko ko ko ko kana tambaye ko wajibi ne ya hana ka wanda aka ba shi damar ita ba gashinsa a cikin wannan ranakun shine wanda ya yi tamattu'i wanda ya yi umra a cikin wannan ranakun amma duk mutum da yake gida inda yana sai yi layya to ikama kansa da yin aski da yanki farce umarni ne daga manzan Allah hana aka saya waye ana tambaye to in an ce mustahabi kuma shi ka samu manzan Allah abu kankanin da manzo Allah ya saka kana dauke shi kankanin in ka aikata shi ke daga dargen ka shi ne yake saka ka zama mutum amma ba za ka tambaye mustabin ko wajibi ne an ce mustabin shi ka rushe shi ka wuce mun ga manzo Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam mu kiyaye kanmu kuma mu ji tsoron Allah abin da manzo Allah ya hana mu kar mu yi shi duk wanda zai yi layya to idai na yanke farce tun jiya ko shekaran jiya idan na yanke farce idan na aski idan na yin komai idan na gyaran fuska shi ranar idi an gama yayi yan kashe wannan waɗannan abubuwan da ake sa mana umarni ne wanda yake sa in ka bi shi ka samu soyayya wurin Allah na fata an gane wannan ko in buge kansa ya fashe wannan ko maka yake harami an ba shi damai aski wannan wurin domin isa a sa magani wannan darura ne na fata gaga ne muna mangana irin ku ne wanda dama ina da zai zo zance a daren nan she kuma ina sai yanka she ya gayin fuskansa ya buju buju she je gyaggyara fuskansa kuma zai yi ka daina zance shi ka gama na goma ka bi umarni manzala ka ga abin da Allah zai saka ma sallallahu alaihi wasallam na fata kun gane eh eh hmm. a ah, ba dalili sarki wanka ne shine hukunci ma'ana malaki tambaya cewa ita macin ta gama gina aladan ta yi sarki ta yi wanka kina a ah, wanka shine shari'a wanka shine hukunci ta gama ginin al'ada ba yadda za ta zama sarkakke shi ta yi wanka ko da ta kawo ta yi tsarki ta kama ruwa ta wanke wurin shi ta yi wanka mm. ba wanda ya fara wannan ma ba wanda ya ce sarki tahara shine wanka don ta yi sarkin za ta yi wankan ko za ta yi ba wannan wanka me shi ita kuma ce ka hada abu biyu sarkin guda biyu gom hmm? <laughs> eh? Eh, a'a in za ta gan cewa za ta yi kisan ba zai cuce zuba da gashi da yawa ba ba laifi saboda yi kisan ai ba aski ba ne amma tana gan yayin tagi kanta ta zuba da wannan ta an kura ta gama saboda wa'yan wa umarni manzala sallallahu alaihi wasallam rahama ce in ka bi su wanda zai laye cikara shidde mai umra mai tamattu in ya yi umra cikin wannan dole aski saboda wajibi in ya hadu da haram shi wajibi buge haram ya wuce haka ka'ida da ke ga umarni manzala sallallahu alaihi ce mutum da ya umra ya aski kuma an hana abu to um, shi wajibi na da hanyar sai na ta tafiya ba ya kaucewa shi da alahuma yanzu abin da ake ciki mutum ne yake azumi kafara ya doki mota ya buge mutum to yana azumi kwana 60 shi sallah babban sallah ya zo masa shin zai sha ko ba zai sha ba wannan shine malamai suke fara mutum da yake babban sallah gashi nan kuma ci da sha ne shi kuma ya doko kwana 60 kuma allah ya ce kare sha shi ya dire to kuma ranar ije an hana shi yin azumi to nan manya malamai su bumbaz da usaimin suna ce aji sun doki magana imam nawawi da sauran malamai ajiye azumin a ranar idi kwanaki da kwanaki uku na mina kwanaki sha ci da sha to haka suka fada to amma wasu malamai sun ce la cin da wancan umarnin wanda ya yi azumin haram ya yi kuma wajibin qur'ani ya ce kare dire shi mara lafiya ko mai ce dire shi sa wasu malamai sun ce in kana ka fara watan sha'ban to ramadan ya shiga ba za ka ajiye wannan kafaran ba shi ka ci gaba da wannan kafaran ka zo ka rama ramadan saboda karfin kafara in mutum ya kisan kai to amma a cikin fatoyi na malamai suna dogara da mangaran manyan malamai yanzu na cikin bincike a kansa na son in ji meye dalilin da suka dogara kan ka'ida suka kawo wanda ce ma mutum da ya tafi haji ma bai samu yanka ba bai samu kuri bai samu dama yin azumi ba an ce zai yi azumi a cikin ranar kwanaki uku to kaga ndi har yin wannan azumi don baka yi hadaya ba ka yi azumin waye min babu aula ka fara maka dire shi babu ijtihad ne an lai samu dace mm. babu ma ja ji ba ku san mani ile nike ba wani ba san mai na muka ba ba tu eh, ka san kai na muke ne eh, aya babu ma ja fil azl babu hukuncin da yazo da azl shi wannan karatu muna bukatar sosai azl shine lokacin da sahabai suna nan ba irin magunguna na zamani ba nuna mazini mutum da yake so ya ta sami ciki da wuri shi ake kira azil mana ba a son matan ta yi ciki da wuri irin matan da kowane wata shekara kowane wata bakwai shi ta yi ciki na fata an gane al'adu lokacin sahabai ba magunguna ba ci gaba da waɗannan abuwan ba shi na ake kira kalmata azin su ba su da maganin she ina biya bukatar iyalinsa yayin da eh, mani zai shi kushe kau don kar mani zuba mahaifan a yi ciki shi ake kira menene al'azim shi ya halatta ko bai halatta ba shi ne karatun da ake yanzu na fata an gane ya ce na ishaq ibn ismail طلقاني أخبرنا سفيان an Ibn Abin najih an Mujahid. an kaza shi kaza maula ziyad ne an abi sa'id khudri ko an abi sa'id na fata an gane ba na khudri ba ne anan wannan yana abi sa'id zukira dalika inda nabi sallallahu alaihi wasallam cewa in an ambaci waɗannan wannan ajisun ya zama na sa'idu to ya zama abin da ya kasance mursal kenan to amma jisun ba haka yake ba jisun ya inganta na fata an gane shi sai ya rawaito wajen abu huraira na nan shi ke ce ya ambace da zukira zarka inda nabi sallallahu ya ni al'azaru a yi magana azara gaban manzala kal falam falima falima ya fa'alu ahadukum don mai daya daga cikin ku yana wannan aikin falima eh, me yasa kuke haka walam ya kul falam ya yaf'al ahadukum bai hana ba yace me yasa kuke haka ba zargi bane don me yake sai haka fa innahu laysa min nafsi mahlukat mahaluka manzala ce in dai Allah ya kaddara za a haihu in Allah ya kaddara haihuwan to ba yanda za a yi dan kai wannan magani ka sha ko azumin ka yi shi dai Allah ya hace wannan abin da kake bukata na fata kun gane manzala ce falima ya fa'al ahadukum wa lam yakun fala fa'al bai ce kare ya aikata ba bai kori ba ce fa inna wa ma bin ya kori ba ce duk in yi ko baka yi ba fa laysat min nafsin mahalukati illa Allah khaliquha duk abin da Allah ya kaddara za a yi fa duk kwane-kwanen ka da shan magani da menene wala shan harcin shi ne na daga cikin wanda Allah ya kisa tashe su ranar tashin kiyama bayan da za ka yi na fata an gane kara abu dawud ya ce kalmat kaza'atu shi wanda yake cikin sanadin ma'ana maula ziyad shine maula ziyad wannan ajisin ko da ya zo siga zukira zalika inda nabi sallallahu alaihi wasallam wata hanya ya fito abu horera shi ya ruwaito wannan abi sa'id ya ruwaito wajen abu horera ne wannan shekuru wannan hadisin hadisin muslim ya ruwaito shi na fata gane ma'ana yana nuna cewa in ku daya daga cikin ku magani ka sha ne ko azalu ka yi inda Allah ya kaddara za a yi yaro ba yadda za a yi to a nan ku fahimce karatun inda darura ne ya sa ba tsoron talauci ba samun lafiyan iyali ko samun lafiya na tarbiyan yara ka ringa sa shekara biyu ba haram ba ne a jinin mu wannan bai hana ba amma abin da shari'a hana shi shine a ciro mahaifa ko ya alura, ko a yi wani abun da ba za a sake haihuwa bai layu malkiyama wannan shine ba su wannan shine haram ku gane tsarin haihuwan kashe biyu ne tsarin wanda za a dauki kamawal shekara biyu biyu a haihu ba komai amma ce dududu an dauki haihuwan an yar shi kenan ba za a haihu ba wannan shine shari'a ya hana ko kuwa ka ce yaran nan saboda talauci baka da abin da zaka ce da su wannan Allah shine mai ciyarwa na ba kun gane karatun ya ce hadasana musa ibn ismail akhbarna aban akhbarna yahya an muhammad ibn abdurrahman ibn na rifa a rifa'ata hadasau an abi sa'id khudri anna rajulan kaga hadisin wancan zai fito maku karara an ce wani mutum kala ya rasu shi da zukira yanzu ya fito da sunan karara ce ya ce zukira zalika inda nabi to shi ce wani mutum ta sahabi kenan kaga jahara sahabi la yaduruna yace ana rajulan kala ya rasulullah inna li jariya ina da kuyanga yarinya wanda take mun hidima wa ana azalu anha ni ina ina azaru da ita ina mata azaru don ba na so ta yi ciki don na tashi sanda ita ta zama mai sada in ba zaura ne ku ta haihu ba za ta yi sada ba wa ana akrawa anta hamil ba na sata yi ciki wa na uridu ma Uridu rijal amma na son biya bukata biya bukata ita yadda mazaje suke biya bukata da iyalinsu wa annal yahuda yahudawa suna cewa to haji su annal azal ma'udatu sura yahudu sun ce ai azalu birni yara ne yadda qur'ani hana ma'ana birni yara ne yadda ake birni manya birni yara birni yara ne yadda shari'a ya faɗa mana shine karamin birni yaro kun san lokacin jahiliya mutum ya haifi yarinya she je birni ta direk eh, eh, shi sa mutanenmu da turawa da munafiki a cikin su karanta menene a jini manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarda da al'umma na cikin bata na tashi hankali larbawa. da an masa mutum amma mutum haihuwa mace she bari yarinyar ta fara ta ta ta haka she sa mata ado a cikin jeji i haka rami birni tana ihu ta mutu don ba sa so a yi yaki a za kwaci masa yaya su zama ku yammu wannan tunanin su kini qur'ani yayi bayana kai to anan za manzan ya Kur'an ya ce wa iza so su'ilat bi ayi zambi kutlat tashin kiyama da zai tashi waɗannan yaran mata ya ce wace dalili na aka birni ko aka kashe ku to shine yahudu ya ce wanda ya azalu to wannan shi ma birni karaman birni yara ne da yara wanda shi ita mani ya kunshi yaran da za a haihu to shi manzo Allah ya kira ta yahudu ya ce ba haka yake ba wannan bai ma komai ba saboda haka babu shi ke cewa wa inna yahuda la'azar ana al'azar mun'uda sungura. mana birne karaman birne yara ne na fatan gane gan su suke hanawa amma mu ajinin mu ya tabbatar da shi yanzu su waye suke magunguna ba su bane yahudu ajinin su ya hana amma mu ajinin mu ya halata Na ina fata kun gane kala shi manzo Allah ce kazabat yahudu ya ce yahudu ƙirya suke yi lau aradallahu an ya huluku in dai allah ya nufi zai harce mutum ya harce yaro mastata an tasrifahu ba wani mutum da zai iya sarrafawa ko azar zai yi ko alura zai yi ko magani zai yi shalai kadara wannan shi abin da Allah ke so yi na fata an gani in Allah ya so yi har yanzu kofa abu da yake manzo Allah sallallahu alaihi sallam mutum in kana da matan da suna da rashin lafiya ko macen mai kasala ce mai kin wuya ne ba ta kula da yara kuma ko yanzu in an haihu lafiyanta ne aka ce ta to wannan ajini musulunci bai hana ba a yi shekara biyu shekara uku a haihu a sha maganin a je wajen likita masu likita masu ilimi ba wanda kawai kana zuwa kana bayana doki allura kuma za ma shanu amma matanka ta yi kiban tsiya tare da zuba da gini ba gari ba dalili ba waɗannan asibitocin ba asibiti masu ilimi masu tosai su duba wani irin abin na za mata wata shekara uku sake yin ciki to wanda shine matsayin azalu wanda ba laifi amma za ka yi to in dai mata aure ne wanda ya ce ba ku yanga ba shi kun yarjejeniya kawai ba za ka sa mata doka ba to wanda wata mace ta zo tana son haihuwa mijin ya ce in ta haihu zai sike ta ita ta ce kuma haihuwa take so shi kuma wai tsoron talauci ke dan economic ne an samu guda biyu ita take so ta aure shi kuma ta ce ɗanan da ta yi ciki insha Allah zai sake ta na ce ki je karki sha maganin in ki yi ciki sake ki gani to duk irin waɗannan masu rashin tauhidi ne mazan da ba su da hankali Allah ubangiji samu dace to amma ita dai ya ce ka aure ta kana so ku shirya ta ringa haihu shekara biyu shekara uku to ku zama ku yi yarjejeniya ita tana da haƙƙi ka tattauna da ita ba za ka mata dole ba in ita kuma mace in tana so ta yi wannan abu kar ta je asibiti kawai kan a tsaye ta je ta hada da likitoci ba ta tattauna da mijinta ba ka gani don wasu mata yanzu in sun yi boko suna ga mijinsa wani wani jahili ne bai san ma me ake yi ba ya doke shi dan mawukaci mawukaci shi ta je da ita ta yi boko shi ta je amma kamar ta lura miji bai san abin da ake yi ba a daidai ba haihuwa shi da shi ba karatu yake yi ba to wannan ka cuce shi kin cuce shi saboda komai ana bukata a shira tun da shi ma ba shi da iko ya doki mataki yin wannan shi da ki ke kuma ba yadda shi da izininta shi mutum da ya zo ya ce sam ƴaƴan ku guda biyu ya ce a daina haihuwa wannan ne ba za a goyi bayansa ba na fata kun gane wannan karatu to wannan sun shi su kage manzo Allah karanta ma yahudu saboda tsarin haihuwa ba haram bane tsarin yin haihuwa haram ne ba haram bane amma yanke haihuwa dindindin shine shine haram shi dai ita mace ba ta lafiya an ce da ita in ta sake haihuwa wajen haihuwa zata mutu ko tana da rashin lafiya da ana tsoro in ta haihu lokacin haihuwa zata ta yi halaka to a mu ina da wannan wanda yake da rai ina da haƙƙi da wanda bai zo ba to sha sare rai uwanta tunda wanda zai zo a haihu tsammani ne to sha bar sammana a bar na hakika tunda ita iyalin an je asibiti an gani shekarunta ba za ta iya haihuwa ba ko ba ta jin daɗi to za a iya dakata da wannan haihuwa inda akwai rura amma ha kawai yarinya mai shekara talatin shekara ishirin kana gan cewa kawai kai dan bature ne ba za a kyankyasa ba an samu mace guda biyu namiji guda daya shi ku yi hoto ku manna kofan gida ku ne kun waye sha an gama an gama family to wannan za ka yi bayana lahira na fata kun gane wannan hadisin sahihi ne bai haƙi ya ruwaito shi imam albani ya ce hadisin ya inganta imam ahmad ya ruwaito shi imam tahawi ya ruwaito cikin fi mushkil hadis hadisin ya tabbata kuna gane wannan karatun kuwa to shi yake cewa da sana kanabi babban almajiri imam na maliku ne an malik an rabi ibn abi abdurrahman an muhammad ibn yahya ibn hibban an ibn muhairizi قال دخلت مسجد فرأيت أبا سعيد خدري فجلست إليه فسألت عن عزل حديث قوي ده ne shi lafzi ya bambanta ne yace na zo wajen saidu khudri wancan za a gane wancan hadisi cin zukira inda nabi sallallahu alaihi ya nuna cewa ga hanyoyin hadisi to shi yace fa jalasu ilaihi fa sa'atu an azal fa qala abu sa'id shi ce. abu sa'id kenan haragina ma kagin ba abu sa'id khudri ne ba sa'id na musaibi ne sa'id khudri ne wannan can ya bar a dunkule ce sa'id ba ce ba ce sa'id sa'id musaibi ba shi ba ne a sa'id khudri ne karamin sahabi mutum madina wanda Allah ubangiji ya bashi ilimi matasa ne irin ku masu ilimi ba irin ku da kuke tabbaci wallahi duk mutum da baya nan zarba ya karatu zai zama malami ila yawmal kiyama Allah ya sa kai ni dan temiya Allah ya sa kokoran ka baki da a cike yake in ka suka zama malami to kai karatu ka sara karatun ka ka doki kitabul udu ka karanta tafi kuma guda goma ka ga menene alwala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman Abu Dauda kara alwala manzo Allah guda tara ya kawo su kaza kaza kaza tun ka gane wannan ilimin kamar ku matasa wannan ilimi ya zo kanka har ka yi girma shi ga ilimi na tare da kai ka duba wajen kuma sallah yanda manzo Allah ya sallah ka tsara tattabin ka kana yi ka damu Abu Dawud da Tirmidhi ibn Majah na sai ka ringa nazari ka ringa jin kaset karatun da aka yi kar kar a wuni a waye gari baka yi karatu ba baka yi nazari ba ko karatun boko kake yi baka yi karatu ba don shahada ne ka ci ba ka ga yanzu za a ga kabilu da suke a can su ba da kuɗi mai yawa su je su yi karatu a waje su samu takarda mai kyau namu a nan jikiyar mutum kafin ya gama ya gama kuma yana neman aiki shi san ka duba duk ma'aikatan su ne kuna zaune a nan wani bari karatu ya ce bai samu wanda zai kula da shi ba mutane kudu nawa ne suna nan garin iyayensa suna gasa gasa eh, abin nan masara su kula da yansu su yi karatu amma ba su wannan ba ma noman ba karatun ba sana'a a wanke liga ringa zuwa wajen 'yan siyasa a ta zage-zage wani irin al'umma za su ci gaba wace irin al'umma za su ci gaba ba ilimi ba sana'a ba tunani ba ci gaba shi kake ganin ajini ma ba ma fahimce shi ba kwanan na wani katu ya samu dama ya ce akwai ruwan bahar mariya wata mace ta sha ta ce ta gode ma Allah ta sha ruwa zanzam har ta ji haji ta dawo a nan Kano in ba jahilci ba za a samu wannan a duniyan nan ku tsaya ku yi karatu wallahi ba da za a yi al'umma zama al'umman babu ilimi wallahi na son gaya maku ne ilimi a yi shi a yi ilimin kuma ilimi in ka nemi shi shebu da makofa ka tsara lokacin ka da karatu yanzu kun san da dare babu babu wuta ka san dan fitilan da yara suke sai a cici ka yi cajin sa ka aji awa daya ka yi nan zari wallahi ko aji su dai ka karanta sati ko tafsir aya ka doki aya daya ka duba tafsir kuma guda biyar ka duba abin da aka ce kuma kuna da alhamdulillah ga ma tafsir ma jabari sauran malamai ka ji me suka ce shi ka sake koma ka duba tafsirin nan in ayan ya tabbata a gare ka shi ga duk al'amar ka ya canja amma kai bacci ka tashi ka je ka sha kokon kanninka ka tashi ka waye gari kana nan ka balaga ba san ka balaga ba kana nan wallahi shekaru zai wuce maka san abin da kake yi ba shekarun da kake ganfa wallahi gwalagwale ne billahi lazim zamanin gwalagwale zamani ya wuce maka lokacin zaka cije hannun ka riga ya wuce yanzu ni da ku mun je zance ba za a buge ni ba kawai wala za ku buge ni ku zubar da ni ko baka da sishi ina da miliyan goma ka je baka da sishi kawai tage kanka zaka je wajen yarinya kana kalle yarinya shi kai tsohon banza tafi gaba muri mun gama yawo kenan mun yadda ko ba mu yadda ba mun gama in ka ga zan yi aure yanzu wala shi mu nemo bazaran da zamu tafi tare amma ku yanzu ba yanda za a yi to wannan zamanin da yake tare da ku wallahi kuma zai zai wuce maku yanda ya wuce mana komai ku gyara shi komai sha na Allah ya ilimi daban ne wallahi ku nemo ilimi ko dan kasuwa ne shi yasa yan kasuwan suke burge mu masu karatun nan wani sai yan kasuwan kudin shi na Allah su shi ba abin da ya sani sallama bai iya ba shi na ganin wanda bashi da kudi dan banza ne baya karatu kuma tun shi zai mutum zai ci gaba ilimin shi zai sa albarka ka yi infaka kan dukiya ka sai sarki yadda zaka juye kasuwanci kuma ka samu nutsuwa wanda sauran 'yan kasuwan ba su da shi don ba za ka yi cuta a cikin kasuwancin ka ba za ka ba da hakkin Allah ka ba da zaka kuma ka sarkake zuciyanka ka shiga aljanna wannan shi ne mutum amma mutum ka tu jahilci bai san komai ba shi tara kudi yake yi Allah zai maka hukuma zai tara kudin da baka iya kashewa she doki ranka ibar amaryan nan da ka so gado mai kyau a dubai wanda yake yawo da kai amirati samu wani katon a waje she zo su kwana kan wannan gadon da ka bari mana maka lissafi a can kaburi ita mace kwana arba'in ta manta tunda akwai akwai tumuni da zabata mun ga ta kare yace tumuni mu nawa ne maza raba ta nan masa wa yara raba gado ta je ta aure ku kiyaye Allah wallahi karatu ba kasala ba karatu shi karatu Allah ya samu dace ike cewa haragina ma rasu salaf fi gazwat bani mustalik shi sai da ya ce mun fito mun je yaki tare da manzala fasabna sabaya min sabaya arab shi muka samu ku yangu ribantawa wajen yaki amma larabawa ne wannan yake ta cewa wai su larabawa na karshen zamanin nan wai ko an je yaki an ci nasara kan larabawa ba za a kama ku yangu ba shi dai aginabi zancen banza ne bararabe da ajami duk ɗaya na wurin allah inna akramakum inda la atkaku wai babanka shine sarki babanka shine shugaban kasa babanka shine annabi ba zai ke ce ka ba sha abin da ka aikata shi zai bin taimiya ce asali a nan yake asali ranar da aka birni ka an sa babu asali shi aikinka tunda annabawa annabi nuhu shekara dubu ba shekara hamsin ke dawa ma sau dan wuta ne matansa wuta za sa za ta tafi asali asali baya kai ko ina dan sarki ne kai dan malami ne kai dan sarki shugaban kasa ne kai ka bota ma Allah annan da za a yi kwarkwar in za a kama ka gidan sarki na yi takarda a sake ka ko dan malami ne an san yadda za a yi a sake ka to malaiku dai ba sa sake mutan ba sa ba da beli aikin kashi zai sa a ba da beli ku san wannan Allah ubangi samu dace ike cewa ya ce fasabna sabaya min sabayil arab mun samu ku yangu ribatattu a wajen daga cikin larabawa fashtahaina nisa ya ce lokacin mun tafi ba ma tare da iyalinsu iyalinmu amma mu samu kuyan gara ba mana su kuyangun da aka samu duk wurin da aka je yaki na ajini da arna ne suka kai mara farmaki yaki ku sani matasa yaki ba wanda ya inkari yaki amma ya ake yaki shine abin da muke cike yanzu matasan kuna su ku yaki ku karanta abin da manzan ya ce ku karanta yadda qur'ani ya ce karamci doki suratul anfal idoci suratul bara'a idoki surat muhammad ya karanta waɗannan kawai tayar da yaki wayansu ayoyi yana faɗa ne lokacin da ake cikin maraka kama na cikin gazwatul uhud qur'ani sauka ina mangana yadda manzala zai gama da waɗannan uhud ka doke shi ka tobba ka yanzu jahil kuffar munafiqin shi kawai ka doki jahil kuffar ka doki takobi kawai duk kafir kana fiye da masa kai baka masa dawa ba baka nuna masa jinin ba kaje mutum zai doki wannan aya bai zai warware in ba zai kalli wani aya ba jahidul kuffar wal munafiqin kawai zaka doki ta takubar duk kafin shi ka yake kansa to amma ka duba manzala shekara goma sha uku ya yi a makka bai yake arna ba da ya zo majina mai wuce shekara ɗaya da wani abu kafin itare ya kore shawa da suka kashe suka kashe masa sahabai suka kwashe masa dukiya sha ya ba shi izini yaki shi an yi da'awatku saboda addini yana da karfi kuma duk abu mai kyau sha mu kariya don an hana mu yaki to wannan addini za a tsare mu wani zai ci ba za ma yi sallah ba amma yaki ba haka kawai bana tashi ka ce a yi yaki a ta fama da yaki a ga wani su suna zanga-zanga cici a ta surutu ajinin mu yana da sari ba wani mahaluki dan adam da zai ci karmi addinin ba halce shi ba na kasan waje wala wani ba wanda ya isa addinin mu kuma yana son da'awa ka kira mutane zuwa tun tunda muna da yanci ko birnin america ko fare za mu yi ajini mu yi dawa to wannan lokacin an ba mu dama mu yi dawa wajen da za a kana dawa wayan su mu girme su hana ka wannan shine ba zai yi ba amma yanzu a nan na gida waye za ka masa dawa ba ko gidan waye za ka yi ko mai marafa za ka yi a gidansa ka yi dawa to kana bukatar wannan aikin da ake so ka yi dawa shi sa a makka manzala abin da yake dawa. amma wurin da ta ce kure ta wanda za a ce cas saraka sa ku ku gane menene ake kira jihadi ku fahimce me ajini wannan shine kar ka yi zafi yanzu an tambaye kama ajini ma baka sani ba amma ka doki kan sakali kana yaki kai kanka kabli da baji baka iya ba to wanda ba jini bane na fata ku gane wani ya same ni ya ce aka ruka Allah kun ce a ta koyarwa ka yi jihad to zuwa yaushe wai shi ya gama karatu jihadi za a yi ba ma ya bai ma san abin da ake yi ba wai wai an gama karatun sha tashi a karasa da jihadi ukan girki baki da sha a gida lai sauke a nan fahimci addinin abin da ake nufi wa yake duniya mai za a yi da duniya nan addini shan karance shan fahimce shi ike cewa fashtahina nisa she mun je fagen yaki ban tafi da iyalin ba mu kuma shawaya tara mu sahabai kenan don ku gane ga wani malami ya wadare ku ya ce ka kawo matanka zai mata addu'a wai shi an kulle kofa zai mata addu'a wala cutanka za a yi wala ku gane sahabai sun ce sun je fagen yaki ta suna kallon manzo Allah fa amma shahawan da Allah ya zuba masa shahawa ya Musa ku gane duk malamin da ya yaudar ka kawo matansa in shafi mata kai mata addu'a wallahi kana nan in za a yi ma in dai baka da hankali kana nan ma a yi ma ba an ba wanda ya ce to ya ce ina nisa washtaddat alaina uzba ya ce gwaranci ya dame mu wa hababna alfida amma kuma muna so mutanen da muka kama iyalansu zo su yi fansa su yi fansa iyalansu in an zo za a yi fansa da sun basu da ciki ya fi sada kuna gane mutanen da aka za zaka yake su in za a yi fansa da zai fi muna so su zo su fansa iyalansu su ba da kuɗi to amma shi sa kuma muna son mu yi saduwa da su don ba masu su yi ciki na an na'zal don mu izali suma kunna na'zalu ya wa rasul sallallahu alaihi azhurna muna tattauna wannan mangaran shi muka ce to ai wannan hukuncin da muke son mu doki mataki cewa mu yi izalin nan manzalai na na da raifa mu nemi shawararsa ba shin za mu aikata haka sahabai kenan kagan sahabai ko me za su yi sa su tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu gaji ne yanda ake yi da shi kawai mutum ki kira abu yace in kana tambaya ce wai baya cika jini ba shi da kyau ne ina da kyau amma manzana ne saka yanzu dangin da aka sa an an zo wajen da wayansu yan kwaya masu ke sayawa wannan kore ya fito ka wuce wannan ya ya saya ci karka fito ba shi da kyau kawai shi ka ce manzana ne ce ai ba kowane abun zaka dauko kama ka manzala ba ba haka ake ajinin ba sallallahu alaihi wasallam sheki cewa gara mu tambayi manzala kabur an nas'alu an zar kawai sa'alna wa shi je sahabai ba sa motsi shi su tambayi manzo Allah wallahi matasan kuna son zaman lafiya kar ku yi wani abu a duk malami Allah ya sa ya daga kansa yana ga lauhi mafus kar ku sauri kowa in zai gaya maka jini ce manzo Allah ne ce Wani shi na jini kare ya sa ka aiki daga baya ce yana da kyau ina da kyau mai wa yakifu inda amri wa nahyi ko ya kanta ahlari wala ya nahu? an ya fi ila hatta ya'lama hukuman hukman laifi? sabai sun ce shi mun tambayi manzo Allah fa sa'alna wa shi muka tambayi an zarka cewa azari yana da kyau tun sun tattauna ga tunanin su amma ba su zarce da hukunci ba da mu take nan za a yi daga baya ce so nawa ne za ku yi abu daga baya ku yi hukunci mara wallahi na sake yan na lokacin da na sake ita wallahi ina cikin haushi ne ya hukunci ya gama shi na tambaya kuma bayan ka gama lokacin da kake da haushin ka bayar maka fita ka yi waya mana amma ga ya kai barnan ka sika shi ga fita kun ka buwa akan kallon wallahi lokacin na sake ta wallahi ban san me nake cewa ba yaya ne bayan ka gama ka gama kuma shi ka tambaya yake cewa fasa'anna wa anzarka fakaran ma alaikum an la tafa'alu ta ce ba komai akan kun kun aikata ka duba manzo Allah da rahama ce ba laifi ku je ku aikata wallahi ajini mu ajini rahama ne ajini na wayewa ba wani jahil ba sa karanta suna ce ajini ne na ilimi ajini ne na wayewa ajini ne dai kwanta maka hankali ajini ne nusuwa in ka fahimce shi bakin ciki ga mutum yana cikin bakin ciki baya karatu ne ka ga mutum kullu a cikin baki ina da aure ina da mota ina da gidaje ina da yara ina da masu manyan manyan dukiya ina da kamfanin amma kullu shesha kwaya zai bacci bakin ciki me yasa saboda bashi da imani cikakke bashi da tsayawa baya zikiri baya salati baya kusanci da Allah shi sa kullu cikin damuwa yake ce ma alaikum Allah ta ba komai me yasa ba za ku aikata ba ma min nasamata amma ku sani ba rai ka'inat ila yawmal qiyama wanda lalle ne ran zai tabbata ranar tashin kiyama za tashe shi kuma za harce shi ila wa hiya ka'ina she kasance duk wanda Allah al'umman da Allah ya sara su za su tashe su tashin kiyama isaka masu to tun kaddara Allah ya sa su ko ka da kuma ka yadda shan harce shi dan harce mu ne mu ci kasuwa nan duniya kuma tashe mu lahira saka mana duk adadin mahalukin da Allah ya ce za a yi to an cikin sa sa an haifi wannan shi na abin da manzo Allah yake so ya gaya mana mu gane hadisin sahihi ne buhari ya rawaito shi muslim ya rawaito shi muwatta malik ya rawaito shi da wata hanya daban na fatan gane to anan mu saya amma saura hadisi kwaya daya ban san dalili ba mu saya dai eh ba zai shiga ba saboda ban fara da wuri ba kusa alama zan ba da hutu a yanzu a ah, wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu dukiya su ce da fakire wannan wata wallahi wannan watan bakar mu wata bane rahama ce a gare ku matasa na bukatunku ku roki Allah cikin dararen nan wannan kwanake kuma ku yi azumi arafa ku sa yaran ku su yi da kannen ku da iyalin ku azumi arafa kuma ku yi kokar ku yi yanka wanda ba su da kudi su yanka mutum bakwai su hada rakumi daya ko ku goraye ne ku hada in kun yanka ku duba uwaye marayu ku ciyar da su wallahi za ku samu albarka rayuwa ku yi kokari ko dubu goma goma na kar ku ce mutum bakwai ku goraye ku yanka shanu ku ba ku raba uwaye marayu matan da ba sa samu alheri na gare ku ku yi aiki alheri a cikin wannan watan mai albarka in ba mutum nemo gafara wannan watan in ya saba ma Allah nemo gafara wannan ranakun babu irin sa duniyan nan Allah ya samu da wannan ranaku dare ne wannan dararen ne ba su kan daren ta kadir ba amma ranakun babu irin su a cikin ramadan ramadan wannan ranakun sun fi ramadan ma karfi saraka ku saya ku aikin kirki da na samu yi lecture amma mata zan yi wa ranar juma'a insha Allah zan yi ranar ladi zan ma mata a nan karfe tara zuwa karfe goma zan fara don mata na gano matan suna da kudi ba sa layan sun ce miji zai yi saura ka shi ta boye kudinta wannan za a dan tattara su a gaya masu don sun hakkin Allah da hakkin manzan Allah da hakkin aure Allah ya samu